وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna miƙa godiyar mu ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda bisa kaddara wasa da hikmasta da hore ya hore mana dama ya yarje mana fuskokin su sake haduwa a wannan bigire cikin wannan masallaci namu mai albarka wato masjidu imami ramadan rahimahullahu ta'ala wanda muke murajan wannan littafi mai albarka littafin al'imamu tirmidhi sunan wanda a wancan sati mun tsaya a babi na 131 ko ma za a fi rajuli yansa salata mun karanta wannan? za mu shiga babi na gaba ne ko? babi na 132 ma za a fi rajuli tafutuhu salawatu bi ayyatihin yabda ubangiji Allah subhanahu ta'ala muna roƙonka ka mana gaman kasar mu karanta baƙaƙen daidai mu yi fassara daidai mu yi bayani daidai kuma Allah ka samu fahimta daidai bayan mun fahimci karatun inda yake daidai kuma Allah ka ba mu daman aiki da shi daidai babi na ɗari da biyu cikin wannan littafi mai albarka littafin imamu a tirmidhi ما جاء في الرجل تفوته الصلوات babi da ya kwararo mana hadisai wanda suke faɗan hukuncin mutumin da sallolin yini gaba ɗaya suka ya rasa su bi hinna na yabda to da sallah zai fara a kuma kar a manta shi wanda zai rama sallan wanda ba ya bari da gangan bane bayanai sai daga sun wuce a wancan sati bi izillahi ta'ala hadisi na 179 قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا هناد قال حدثنا هشيم عن أبي الزبير عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال قال عبد الله بن مسعود إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن, عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء قال وفي الباب عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال أبو عيسى الترمذي حديث عبد الله ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله وهو الذي اختاره بعض أهل العلم في الفوائف أن يقيم الرجل لكل صلاة إذا قضاها وإن لم يقم أجزاءه وهو قول الشافعي حديث صحابي آه، أبي عبيدة بن عبد الله ابن مسعود من صغار الصحابة دنجدن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حديث سنيه shi ya sa ma ya ce ƙala ƙala abdullahi ibn mas'udin ko yana riwaya daga wajen ma'aikinsa cewa abdullahi ibn mas'udin ya ce wata rana to yana ba shi labari tunda shi bai sani ba ana ba shi labari ne wani abin da ya wuce wanda watakila ma ba a aike shi ba tukunna yake cewa wata rana babana yana ba mu labari ne abdullahi Ibn mas'ud yace innal mushrikina shaghalu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an arba'i salawatin yawm al-khandaq mushrikai alaihim min Allah ma yastahiqun sun shagaltar da annabi sallallahu alaihi wa wasallam gabarin sallah har abubu har salloli guda hudu yawmal khandaq ranan ghazwatul khandaqi ko kuma ghazwatul ahzab farko akwai hadisi ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam da yake bayani akan duk abin da zai iya shigaltar da kai daga sallah to babu alkhairi a cikinsa an gane ko sai dai kai watakila ba za ka iya tsinkayar rashin alkhairin ba kai zahirin alkhairin kawai kake gani shi sa nan wasu ke cewa a a menene la khaira fi amrin akhara sala ko la khaira fi shay'in akhara sala riwaya biyu duk wani al'amari da zai iya ɗauke hankalinka ko hana ka sallah to asalin hana ka sallan da yayi babu alkhairi a ciki an gane ko shi yasa yake da kyau ko da mitin ne ake yi ko da wani abu ne ake yi in dai babu wani khabar daga barinsa a yi sallah to ya kamata a yanke shi a yi sallah ma dama a lokacin sallan idan ma akwai khatar na fitan ma lokaci an gane ko to abdullahi ibn mas'ud da ibn abdullahi ibn mas'ud yake cewa daga cikin abin da ya gaya min yace wata rana mushrikai sun shagaltar da annabi sallallahu alaihi wasallam salloli ɗaiɗaiɗai har guda hudu ranar handam ranar gazwatul handaq kenan ana kiranta gazwatul handaq saboda abin da ya faru na hafrul handaq ko da sahabi al-dalil ya ba annabi sallam shawara cewa kunna idza duiqa alaina khandaqna mun kasance mu a garinmu idan wani al'amari musamman na yaƙi ya shige mana duhu sai mu tona ƙatar rami inda abokan gaba ba za su iya ƙetarowa su tarar da mu ba ghazwatul khandaq dalilin da ya sa kiran shi ghazwatul khandaq kenan ana kiran shi ghazwatul ahzab dalilin da ya sa kiran shi ghazwatul ahzab shine eh, tarin rinduna daban-daban daban na mushrikai da yahudawa mun riga mun sani a garin madina akwai yaren yahudawa guda uku akwai banu nazir aku akwai banu quraiza akwai banu qainuqa sangunan kuma yarurruka guda biyu da suka fi kowane yare yawa su ne yaren larabawa akwai al-aus wal khazraj to mutanen da suke zaune a cikin larabawa wanda suka karɓi musulunci tun farko-farko daga baya suka juya baya cikin munafurci akwai a ah, ah, abdullahi ibn ubay ibn salun shi kuma abin da ya sa ya juya baya wa musulunci yana son musulunci a zuciyarsa amma saboda bala'i da musiba irin na kan shugabanci ya rufe ido yake wa ma'addinin illa abin da ya faru al'aus wal khazraj laraba ne suna zaune ba su da ilimi ba su taba sanin ilimi ba idan wani abu ya shige musu duhu na ilimi suna komawa ga yahudawa ne su tambaye su hukunci ko shawara kuma shi ba yahude dama abin da yake so ke ya sami yardarka duk yadda ka dan amince masa to ya al alfursa, li an yusaytir alayhi yana neman wata yar fursa ne sai sai tsara a kanka gaba ɗaya rayuwanka sai koma a hannun shi sun kasance suna yawan hada eh, larabawan madinan fada akan gugan ruwa guga na ruwa sai a yi shekara takwas ana fada ko akan kare wata yare ta larabawa ko wata ƙabilan larabawa wani ɗansu ya kashe ma wata ƙabila kare sai su ce kwatankwacin karensu shi ne su wa'yancin su ba da 'ya'ya guda biyu su kashe 'ya'ya mutane ba ba 'ya'yan kare ba ta gai dole a yi yaƙi ko akan guga na ɗiban ruwa sai a yi shekara da shekaru ana faɗa kuma yahuda suke hura wutan wannan cikin ikon Allah Allah da ya so su da rahama sai suka yi mitin a tsakaninsu suka tattauna cewa ya kamata su tsaye da shugaba guda ɗaya wanda zai shugabanci garin madina gaba ɗaya tsakanin al'au tsakanin hazarar da kuma banu kainuka da banu nazir da banu ƙuraiza suka cimma matsaya aka zo aka yi zaɓe sai aka zaɓi ɗan ƙabilan ausu shine abdullahi bin ubay bin salul aka yi yarjejeniya sai idan ya mutu sannan ba zaɓe za a yi ba da su za su zaɓo ɗaya kuma daga cikin su sai su kawo idan ya mutu kuma sai a sake yin zaɓe tsakanin ƙabilan ausu wal kasa ya ci sarauta ana munna ranar da za a yi maka naɗi ranar da za a ba shi sanda ko ranan kuma annabin rahama annabin muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga garin maka zuwa madina an taru ana biki sai ga mai gayya uban tafiya ya gabato gaba ɗaya sai aka kauce aka bar taron duka aka taho tarban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abin ya masa ciwo kuma bai ji daɗi ba to ana nan ana nan kasan shugaba yana da yana da wani irin girma da kwaljini a wajen a wajen mabiyanta to haka ya dinga daukan su daya bayan daya daya bayan daya har abin da ya zo ya faru a gazwatul gazwatul uhud ya faru na na kautar da akalar rundunar annabi sallam wajen tutat na sojoji suka dawo ba su je yakin uhud din ba abin da ya faru kuma ya faru saboda tasiri irin nashi da wannan tasirin wannan abun bai ishe shi ba suka hada baki da duk wani daukacin kabilan shawa an gane ko da wayanda suke kewaye da garin maka aka tara ran kowace kabila ta kawo sojoji majiya suna ganin za su karar da sha'anin annabi sallallahu alaihi wasallam abin nan a labari mafi inganci waɗanda ake ganin ba su kawo sojoji ba su ne banin nazir su ne ba su ga cikin abin nan ba su ba su yadda su warware alkawarin da yake tsakaninsu da annabin rahama annabin muhammad a sama banu kainuka da banu da manu ƙuraiza sun kai sojojinsu to a lokacin da musiba ta yi musiba aka hassare garin madina gaba ɗaya aka kewaye ta to annabi ya shiga cikin damuwa tare da sauran sahabbai ridwanullahi alaihim to shine salman al-farisi a takaice ba da shawara cewa mun kasance mu a mu idan bala'i ya bala'i musiba sai musiba to muna muna muna tona kandar rami babba an gane to wajen tona wannan khandakin abubuwa da yawa sun faru na mu'jiza na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba tarihin nike kawa ba an gane ko amma dai mutum cewa annabi ya shagaltu dan shi karan kansa shi da kansa shi ma ya yayi musharaka wajen tonan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shine Abdullahi bin Mas'ud yake bada ah, min al-muhajirin yake ba labarin abin da ya faru a khandak ga ɗansa ubai ta ibn abdullahi ibn Mas'udi an gane ko yake ce sun shigaltar da annabi ga salloli guda hudu yawmal khandak hatta zahaba min al ma sha Allah har sai da wani yankin dare ya shiga wani dan yankin dare da Allah ya ƙaddara zai shiga yin sai da ya shiga gari ma har yayi duhu fa amara bilalan fa azana sai annabi sallallahu ya umarci bilal sai ya kira sallah summa aqama bilal din ya tada sallah yayi ikama kenan fa sallar zuhura ana sallam tare da sahabbai sai suka yi sallan azhar summa aqama sai bilal ya tada ikama na biyu fa sallal asr ana sallam ya sallaci la'asar summa aqama sannan bilal ya sake yin wato ikama fasallal magriba annabi sallam ya sallaci magriba tare da sauran sahabbai sun ma'akama fasallal isha'a sannan sai bilal ya sake tada ikama sannan kuma sai aka yi sallan isha'i to kalmar zo summa summa summa din nan yana nuna maka kowace sallah sai da aka ta mata da ikama shi yasa ma baraka taba samun ma sabani akan fassaran hadisin ba da ya zo fa amara bilalan fa azana thumma aqama fa salla az-zuhra fa aqama fa salla al-asra to da an samu sabani ina fata an gane to amma thumma ana gaya maka cewa iqama ta farko ba ta da alaka da iqama ta biyu kowace sallah sai da aka ta mata da ikama ta daban an gane ko a hadisin yana da inganci bi izillahi ta'ala idan ka duba littafin al'imamun nasa'i kitabul mawaƙi a littafin da yake bayani akan lokutan sallah babu kaifa ya ƙudil fa'id minas sala yanda shi wanda fa'id kenan wanda salloli suka kubce masa gaba ɗaya ya zai mu hadisi na 622 imamu ahmad ya kawo shi hadisi na 3555 da hadisi na 423 da kuma hadisi na 4413 na 413 bi'izillahi ta'ala قال امام الترمذي ke cewa wa fil babi a cikin babun an abi sa'idin daga cikin ɗalibai za ga wani yana tambaya cewa me ma'anan fil babi fil babi din kuma ɗalibi ne sosai wanda yana fahimtar karatu kuma ya tambaya akan wannan to wannan sai nuna cewa ya kamata a sake ma mutane bayani akan fil babi din nan wafil babi aula a ce wani bai fahimta wa fiye da wannan ɗalibin da ya kira ne yake mun tambaya abin da imamu tirmidhi yake nufi da fil babi idan kaga ya ce fil babi hadisin nan hadisin waye hadisin ta ko da yake rawaitowa daga ma'aikansa abdullahi bin mas'ud to idan abubuwa idan imam muslim zai ce wa fil babi sannan kuma a babun har yau ba ubaida tabni abdullahi bin mas'ud ne ya rawaito hadisin daga annabi ba daga cikin sahabbai akwai abi sa'id al-khudri da jabir ibn abdullah an gane ko wayannan sahabbai su suka rawaito hadisin daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma shi imamu musulmi sai ya zaba hadisin ubaidata ibn abdullahi ibn mas'udin sai ya kawo shi saboda wasu dalilai shi da yake daukan hadisin wani sahabi ya bar na wani saboda hanyar da ta biyo ta biyo ta biyo har hadisin ya zo gurin sahabin radiyallahu ta'ala an an gane ko ma'anan wa fil babi kenan idan imam tirmidhi ya faɗa sannan imam tirmidhi ke cewa hadisu abdullahi laysa bi isn laysa bi isnadihi ba'sun hadisin na da kyau ah, babu wani kura a kansa sosai illa anna aba ubaidata lam yasma min abdullah sai dai shi uh, abu ubaidata min sigari sahaba ba a taba ganin ya ruwaito hadisi kai tsaye daga wajen ma'aikinsa abdullahi bin mas'udin ba to hadisin da yana da kyau tunda sahabiyun ne abun nan ne mursalus sahabi ko mursalus sahabi ne uh, zai iya yiwuwa yana gurin abdullahi bin mas'ud yana ba da labarin hadisin ya ji an gane ba tare da ya a matsayin ɗalibi ya ɗauki hadisin ɗauka da ɗauka ba ko kuma ya san ma'aifinsa tun da yana sanin ma'aifinsa ya ya ya ya ya menene ya halarci yakin kan da kai ko ba ka bane duk dai yadda za ka iya baiwa hadisin uzuri ko kuma shi ubayda ta uzuri na ya samu hadisin ko da daga ba daga babansa bane ya ce daga babansa hadisi ne mai kyau an gane ko kamar mursal tabi'i ne sai ma hadisin usa idan babu wasu shawahi da za su injibarin hadisin ya zama yana da yana da kuwa Allah ya sa mu dace da ya ce illa anna ba qadahi bane ba wai ya bata hadisin bane an gane ko ba ya bata hadisin bane yace illa anna aba ubaidata duk da haka dai hadisi ne mai kyau tunda mursalus sahabi shine imamu tirmidhi yace wa huwa alladhi ikhtarahu ba'd ahli al fi al to daga cikin abin da malamai suka zaba na mai rama sallah ramukon salloli da suka gabace shi an yi ƙimar rajulul kulli salatin kowace sallah idan zai sallace ta idan ya idar da azhar assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ba zai yi takbiratul ihrami ba sai yayi mi sai yayi iqama an gane ko idza qadaha idan yana rama su wa in lam yuqim amma kuma ga masallaci idan bai yi iqaman ba ajza'ahu to ba wancan imamu turmizi ba hukuncin yin ikaman yake nufi ba yana nufin hukuncin itizadin ne shi yasa ya kawo <laughs> an gane ko <laughs> azan malamai haka suke da dabara wa in lam yuqim amma kuma idan bai yi ikaman ba ajza'ahu yayi eh, ta wadatar masa bi ma'ana idan ya idar da sallan azhar assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum rahmatullahi sai bai ikama ba sai shi Allahu akbar da niyyar sallar la'asar hadith sallar ta sa'i wa huwa qawlu shafi'i shine ma fadin imam shafi'i an gane ko me yasa ya kawo qawlin imam shafi'i saboda dan mazhaban sa <laughs> a gane ko shikenan anan ya tsaya anan ya tsaya duk da cewa idan kana karanta littafan malaman fiqh bi iznillahi ta'ala a babu wani guri za ka samu a ce sallah ba ta yi ba idan ba a yi ikama ba an gane amma ya fi kyau a yi ikamar idan za a sallata ya fi kyau a yi ikama idan za a sallaci sallah ko da a ce da ikaman wani masallacin haka kiran sallah da za mu tashi yanzu mu yi sallah ba a kira sallah ba sallah ta yi amma yana da kyau a kira sallah ko da da kiran sallan wani masallacin ina fata an gane jama'a wallahu ta'ala a'lam wannan maganu ne na malamai kuma zaka same shi al-tafai bi iznallahi ta'ala hadisi na gaba hadisi na 180 ko قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار بشار بندار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي أن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة آه، ابن عبد الله ابن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال يوم الخندق وجعل يسب كفار قريش قال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى تغرب الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إن سليتها قال فنزلنا بطحانا فتودع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتودعنا فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح iri ɗaya ne da wancan hadisin sai dai a dama imam tirmidhi a wancan ya ce wa fil babi an jabir ko a cikin babin da wanda suka rawaito hadisin akwai jabir ibn abdullah kaga hadisin jabir din ke ya kawo shi ya bambanta shi da wancan hadisin saboda wani hukunci da zai zo cikin wannan hadisin wanda ya sha bamban da wancan an gane hadisin jabir ibn abdullah ke cewa حديث أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر بك صحابين رضوان الله تعالى عليهم جابر بن عبد الله فيكما أن عمر بن الخطاب قال يوم الخندق ينا غني كينا عبد الله بن عباس آه، آه، عمر بن الخطاب يتشي رانا خندق وجعل يسب كفار قريش bayan shi Umar ibn al-Khattab din yana ta wadan maganganu marasa daɗi akan su kafirai Qurayshawa wanda gungun sojojin sun fi yawa kuma sharrin su ya fi yawa in banda sharri tunda an riga an yi hijira da garin kori annabi to ba za ku kyale shi ba to suka biyo shi umar ibn al yana ta faɗan maganganu marasa ne ya yana ta zagin su haka maganganu dai marasa daɗi abin da ya faɗa shi ne ƙala sai ya ce ya rasulallah ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma kittu usalli al-asr an gane ko bi ma'ana sallaitu al-asr kenan hatta taghruba ash-shamsu bi ma'ana sallaitu al-asr qabla al-qabla al-maghrib abin da yake nufi saboda kittu idan ta zo da tabbatarwa tana korewa ne shittu idan ta zo da korewa tana tabbatarwa an gane ko ƙa'idan malaman nahu idza asbatat kittu nafat wa idza nafat asbatat an gane ko ta ƙa'ida makamancin wannan to rikiciya ma kaga korewa ne kittu usalli to korewa ya zo da kittu ya tabbatar ne bi ma'ana yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya yi sallar la'asar lokacin da rana take dab da faduwa an gane ko tunda kittun ta zo faƙala rasulullahi sallallahu wasallam wallahi in ha. ko ka ce shi yana nufin ya sallaci sallah bayan ranar ta faɗi yana nufin dai wani lokaci da ba lokacinta ba an gane ko ko qubailul ghurubi ha ko kuma ba'da ghurubi al-maghrib fa da annabi sai ce wallahi in sallaitu bi ma'ana ni ma haka na sallace ta to abinda shi Imam Tirmidhi yake so ya fahimtar da mu anan shine yaya shi Umar ibn al-Khattab sallansa ta bambanta da ta annabi bayan annabi shine liman <laughs> ko ba ga bane abinda yake so ya fitar kenan da annabi ya ce to ai ni ma hakan ne wallahi ni ma haka ne qala falazalna buthana sai ke bada labari to a yayin ne muka sauka a buthan buthan wani bugire ne wani wadi ne wani guri ne fili falali amma kuma akwai gulbi na ruwa ce har sai da muka sauka a buthana shi wa yake bada labarin nan to mu je dai zuwa ko qala fa nazalna burhana fatawadda rasulullah ko sai muka sauka abu burhan shi umar ibn al-khattab ne yake bada labari cewa sai da muka sauka abu burhan wani wadi ne ko wanda yake wani falali ne ko kuma fili ne haka wanda yake akwai ruwa a cikin sa ko gulbi watawadda rasulullah sallallahu alaihi wasallam watawadda'an sai muka yi alwala annabi sallam yi alwala mu ma muka yi alwala gaba fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al-asr ba'da ma gharabat ash-shams mu duba hadisin maganan Umar ibn al-Khattab ne ko maganan Jabir ibn Abdullah to shi yana ba da labarin abubuwan da suka faru ne a Khandaq ya ba da labarin Umar ibn al-Khattab kuma ya cika ba da labarin abin da ya faru da annabi shi jabir ibn abdullah ne hadisin shi <laughs> an gane ku? to sun masalla ba da halmagariba bayan ya sun masalla ba da ha bayan sallaci la'asar sai kuma ya sallaci magariba bayan magariba din قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح حديث إذا مكدوب لكتاب الإمام البخاري محمد بن إسماعيل دام قيشي حديث كتاب مواقيت الصلاة ya zo cikin littafin lokutan sallah babu man salla bin nasi jama'atan ba'da zahabil waqt babun da yake hukun yake hukuncin mutumin da ya sallaci mutane bayan lokaci ya sallaci ya jagoranci mutane sallah bayan lokacin sallan ta wuce an gane imamul bukari ya yi wannan babu ne don ya gaya maka wani hukunci ne musamman idan sallah ta wuce mutane daban ɗaiɗaikun mutane za su iya haɗuwa su ta cikin jam'i an gane ko tarjaman imam bukhari kenan abin da yake so ya gaya maka kenan cewa babu laifi ga mutane gungun mutane idan sallah ta wuce su gaba ɗaya saɗi haɗu su ajiye liman iya yi musu sallah hadisi na 596 da hadisi na 503 kitabul khawf ah, da kitabul khawf imam al-bukhari ya kawo shi kitabul babu salati inda al-husun wal ah, wa al adu wato babu da yake karantar da mutane yin hakan idan gungun mayaka suka hadu suka kewaye gari da kuma lokacin da kafirai suka suka suka taho za su kawo barazana to za iya yin hakan bi izin ta ko a yi jam'in sallan kafin lokacinta don a fuskanci yakin ko kuma a yi jam'u takdim kenan ko kuma in ma a wannan din ya akarar da mutane yin sallah ba sai ba za su iya yin jam'i hadisi na 945 imamu muslim شرح النووي كتاب المساجد sala babu dalil liman qala as-salat an gane ko babin da yake da kawo dalili akan wanda ya ce as-salatu an gane wato a tsaye da sallah kenan hadisi na 209 bi idillahi ta imamu nasa'i kitabu sahu babin da yake bayani akan rabkanwa ko kuma mantuwa mutum da yi sallah ba hakan zai iya faruwa babi idza qila lirajuli hal sallaita hal yaqulu la babin da yake bayani akan ti don aka ce mutum shin kayi sallah kuma bai ba zai ce la ko kuma yaya hadisi na 1366 bi izillahi ta'ala na ga duk abin da ya kamata a faɗa akan hadisin nan an faɗe shi ko wallahu ta'ala alam babi na 133 ma jaa fi salati al-wusta annaha al-asr wa qad qila innaha adh-dhuhr babin da yake bayani akan hadisai da suka tabbatar da cewa da Allah ya ce hafizu ala salawati wa salatul wusta as-salatul wusta hiya salatul asr salatul wusta din na ita ce sallar la'asar wa qad qila wasu ma sun ce inna az-zuhr ai salatul wusta din nan sallan azhar ce daga hadisai sun inganta sun tabbata akan cewa salatul wusta salatul asr ne amma akwai cikin sahabbai wanda suke ganin kaman Aisha radiyallahu ta'ala anha tana ganin salatul wusta salatul zuhri ne kaulin ne wannan wa qad qila innaha innaha subha wasu ma daga cikin sahabbai suna ganin sallan asbahi ita ce sallan mai ah, salatul wusta dalilin Aisha radiyallahu ta'ala anha shine ayat ta sauka ne daidai lokacin da da sahabbai a hadisan baya da makaranta sahabbai ba sun kawo koke ba akan zafin rana lokacin sallan azar me annabi ce musu ya tabbatar da sallan a farkon lokacinta ne ko duk da cewa akwai rangwame daga bakin annabin a akhara din har rana ta yi ne annabi ma umarni ya yi ma zidda umarnin da ya kai rujazin ya ce abridu ko yawwa kudan kudan sanyaya kudan bari rana ta abin nan amma ya tabbatar da ya yi ta akidi a yi sallan ko da a ce lokacin zafin ranar ne saboda falalan farkon lokaci to a daidai wannan lokacin ne kuma ayan nan ta sauka hafizu ala salawati was salati al wusta Aisha radiyallahu ta'ala anha ta dauki ma'anan ayar tana tabbatar da abinda annabi ya daura su akai ne na su doge suna yin sallan hafizu ala salawati was salati al wusta hadda ma sallan wusta sallan da kuke magana akan ta salatul zuhur ina fata an gane jama'a sannan akwai hadisin abdullahi bin abbas hadisin imam an-nasa'i ya kawo shi a lokacin wannan hadisin da makaranta sai yanzu ma abin ya zo mun satin da ya wuce mun ce za mu karanta hadisin muslim ko wannan hadisin muslim din imamun nasa'i ya kawo shi amma akwai ƙari ƙarin wasu malamai sun ɗauki tadriji ne an gane ko a tadriji sahabi zai zama kaman a ziyadatu sahabi kenan da ya kawo hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta har sai da rana ta daki bayan sai ya tashi sai abdullahi bin abbas a hadisi yace wa Salatu wa a ƙarshen hadisin imamun nasa'i haka yake amma imamun muslim bai kawo shi ba kuma hadisin yana da dan dan tacewa an gane ko inda sai je cewa idan ka cire ƙarin abdullahi bin mas'ud din irin riwayan muslim din da na nasa'i ya kawo an fahimta to sai malamai ka kafiyar da wannan hadisin ala rasmi annahu sahha ka dauka ma hadisin ya inganta to sai dai a ce tadriji ne nashi wata kila yana so ya faɗi wani abu ne akan salatul salatul asr shi yasa sai ce wasalatul wusta sai kawo wannan magana amma maganar da ya kawo ƙarshe bai shafi hadisin ba tunda akwai hadisai wanda suka inganta akan salatul wusta ita salatul asr sannan kuma matafiya ta biyu suka ce ai magana akan salatul asr hiya salatul wusta ya zo baya ne an gane ko ya zo baya ne to zai zama an samu nasikh wal mansukh ke hadisin da yazo a yake tabbatar da hadisin bukhari da yake tabbatar da cewa salatul wusta hiya salatul asr ya zo bayan hadisin imam an-nasa imam abdullahi ibn abbas da ya kawo ƙarshen labarin sai sai a wasu salatul wasta an gane ko bari mu karanta da san sai mu ji a matafiyar su bi lahi ta'ala a kalar musallin farashi mahullahu ta'ala haddasana mahmud ibn ghailan قال حدثنا أبو داود الطيالسي وأبو النظر عن محمد بن طلحة ابن ابن مصرف عن زيد عن مرة الأهمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوسطى صلاة العصر قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح حديث ذا مغش في لتاف الإمام مسلم شرح النووي حديثنا كتاب المساجد ومواضع الصلاة an gane ko kitab da yake bayani akan masallatai da kuma guraben sallah babu dalil babun da yake bayani akan addalil liman qala salatul wusta babun da yake bayani akan wanda yace as-salatu wato liman qala salatul wusta bi ma'ana hiya salatul asr dalili akan wanda yace salatul wusta as-salah wato as-salatul wusta kenan hiya salatul asr hadisi na 206 da hadisi 600 da wa akhrajahu ahmad fil musnad hadisi na 3,716 da hadisi na 392 bi izinlahi ta'ala hadisin abdullahi ibn mas'udin radiyallahu ta'ala anhu yake cewa Annabu sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul wusta abinda wannan aya take nufi hafizu ala salawat ku kiyaye lokutan sallah wasalatul wusta da kuma sallar la'asar sallar ta tsakiya an gane ko wato salatul wusta sallar ta tsakiya salatul asr ita ce sallar la'asar an gane ko hadisi ingantacce daga bakin fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam hadisin gaba kusan irin hadisin ne shi yasa imamul imamu tilmizi ce bai ce wa fil babi ba tukunna yace haddathana hannad qala haddathana abdatu an sa'id an qatadata an al-hasan an samurata ibn jundub to ga wani bayani hadisin hasan an an samura عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صلاة الوسطى صلاة العصر قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث صحيح قال وفي الباب عن علي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعائشة رضي الله تعالى عنها وحفصة رضي الله تعالى عنها وابي هريرة عبد الرحمن بن سخن الدوسي وابي هاشم بن عتبة رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال أبو عيسى قال محمد محمد بن إسماعيل البخاري كنم قال علي علي بن عبد الله علي المديني كنم حديث الحسن عن سمرة بن جندب حديث صحيح وقد سمع منه ترى أقوي مغنغنو ديوى أكن حديث حسن حسن بن علي رضي الله تعالى عنه عن سمرة wasu malamai suna ganin hassan ibn ali radiyallahu ta'ala anhu bai ji bai dauki hadisi daga samura ba duk hadisin da ya to haka suna masa kadahi amma khilafa imam al-bukhari imam al-bukhari ya ce idan ka bibiyi a sanadin sanadin da ya kai ya kare an hasan ibn ali radiyallahu ta'ala anhu an samura abin jundub hadisi ne sahihi ya dauki riwaya daga wajen shi babu damuwa وقد قال وقال أبو عيسى حديث سمرة في ثلاث الوسطى حديث حسن الله يسامو داتي yake cewa samura bin jundub ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an gane ko ya taba jin annabi sallam ya ce fi salatul wusta magana da ta zo akan miye ma'anan salatul wusta ya ji annabi ya ce iya salatul asr ita ce sallar la'asar kaga hadisai ne waɗannan ingantattu shi yasa maganan Aisha radiyallahu ta'ala anha da malamai ko kuma daga wasu daga cikin sahabbai suka ɗau magananta da kuma wasu malamai cikin tabi'ai wa ma atba'ahum suka ɗauki magananta malamai sun yi raddi maƙaunin sosai cewa tunda da hadisai suka riga suka inganta wannan aya dai ta zo ne kawai an yi maktin da lokacin saukar a sallolin kenan shi yasa da aka da aka koyar da sallan sai kuma aka faɗi lokacin sai da cewa an daɗe ana sallah kafin a saukar da lokutan da za a yi sallah kafin kuma a saukar da rage sallolin da ko ƙara da salloli gaba ɗaya raka a biyu ne an fahimta kuma a da sallan ana magana a ciki ana magana a cikin sallah ba a hana magana a cikin sallah idan aka kira sallah ladan ya tada ikama ko mai tada ikama tada ikama ma limami yana sallah yana karatun fatiha ko sura to malam ibrahim da malam buhari da malam mai yaƙi za su dinga mitin ɗinsa a cikin sallah daga liman ya ce allah ba za ta tofa ya ruku mu bi shi biyu ruku a cikin sallah ana maganganu ba sai da allah ta tare sabar da hafizu ala salawatu wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin haka ayan take ko allah ya samu dace to wannan kenan bi iznillahi ta'ala salatul wusta ita ce salatul asr duk abin da yazo khalafa haza ya saba mu wannan to maganganu malamai sun yi maganganu kai sa musamman irin maganganun da muka yi wallahu ta'ala a'lam Allah ya samu dace a hadisin samura fi salatul wusta da imam malik yace wa huwa qawlu aktsaril ulama من أصحاب النبي تأتي وفي الباب وفي الباب عن علي أما حديث علي أما حديث علي بن أبي طالب فأخرجه الشيخان إمام البخاري لإمام مسلم سنكاوش سوى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخن يوم الأحزاب النبي يأتي يا فدارانا يا جرنزنا <coughs> ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا Allah ya sanya balbalin wuta cikin gidaddajinsu da kabarurransu mushrikai kenan kama shagaluna an salati alwusta hatta ghabat ash-shams kamar inda su ma suka shagaltar da mu akan sallar la'asar hatta hatta ghabat ash-shams da rana ta faɗi. wal muslim wa ahmad بمعنى مما تفرد به إمام مسلم إمام مسلم عن إمام البخاري وتابعه أحمد أكوي حديث أبي داود أنقاني إمام مسلم يا كاوش تهنين دا إمام أحمد دا إمام أبي داود كاوش شين شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر kafirai da yahudawan madina sun shigaltar da mu daga sallan musa ita ce kuma sallan la'asar fa akhrajahu malikun fil muwatta'i قال عمرو بن رافع انه كان يكتب ا wannan wani abu ne daban wallahu ta'ala to kai sai mun ji salatul wusa ita ce salatul asr bi idillahi ta'ala idan akwai tambaya daya biyu ko akwai dan karin bayani ko karin haske sai ayi bi idillahi ta'ala kafin mu cike lokacin okay وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنقالكو شينكما ما فيها يوم معلمي من يمن يم معلمي da suka zauna a gaban annan sallam suka konkwadi ilimi suka faɗa cewa salatul wusta ce salatul asr wa da ma kuma wasu daga cikin sahabban wanda ba a kirga su a cikin jigajigan malamai duk sun tafi akan cewa abin da ake nufi da salatul wusta ita ce salatul asr Allahu ta'ala alim wa qala zaid ibn thabit ko wa aisha salatul wusta salatul zuhri min bayanin wannan wa qala abdullah ibn mas'ud wa ibn umar salatul wusta salatul subhi duk da mun yi bayani akan wannan a takaice bi iznillah ta'ala kamar sauran akwai hadisi ne ko حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد قال قال لي محمد بن سيرين سل الحسن ممن سمع حديث الأقيقة آه، فسألته فقال سمعته من سمرة بن جندب أتو أنا سأتبتر ما شيوا للي حسن ابن عبد علي بن أبي طالب ياجي ya dauki hadisai da dama ba ma hadisin salatul wusta ba daga cikin akwai hadisin da yazo akan akan suna an gane ko hadisin da yazo akan sanyawa da suna ko yanka masa ragon suna yau masabi'ihi kenan ko hadisin haka yazo da kuma da yace ka tambayi hasan daga gurin waye ya sami hadisin aqiqa fasaltu fa qala sai tambaye sai ce ya sami daga samura bin jindub radiyallahu ta'ala anhu qala abu isa wa akhbarani muhammad ibn isma'il muhammad ibn isma'il wa huwa al-bukhari قال حدثنا ibn بن عبد الله بن المديني عبد الله بن المديني كنا عن قريش بن انس ده قريش بن wannan hadisin na hadisin aqiqa ko kuma hadisin da ma ba na aqiqa ba hadisin dai da tabbatar da cewa Hassan ibn Ali ibn Abi Talib ya rawaito hadisi daga Samura bin Jundub qala Muhammad wa ibn Isma'il al-Bukhari yace qala Ali wa Ali Ali ibn Abdullah ibn al-Madini wa sama'ul Hasan min Samura sahihun inda muka tsaya kenan kuma bi da za a samu an hasan an samura sahihin hadisi ne bi iznillahi ta'ala wa bi hadal hadis wa ya kamata ya ce wa ihtajja bi hadha alhadith suka yi hujja da wannan hadisi Muhammad ibn Ismail da Ali ibn Abdullah ibn Madini wallahu ta'ala a'lam naga idan lokacin ya yi sai mu a nan ku idan kuma akwai sauran lokaci sai mu shiga babi na gaba babi na 134 ma jaa fi karahiyati salati ba'da al-asr wa ba'da al-fajr hadisan da suka zo suna bayanin hukuncin ko kuma karhancin sallah ta farilla sallah ta nafila bayan ba'da al-asr bayan sallan al wa ba'da al-fajr da kuma bayan sallan al-fajr hadisan suna da tsayi bi ta'ala za mu hakura haka insha idan mai duka ya kai mu sati mai zuwa sai mu daura insha Allah abinda mu karanta daidai Allah ka ba mu lada wanda muke kuskure Allah ka yafe mana Allah ka hana mu aiki da shi ka sa mu gane kuskuren ne domin gyarawa wa sallallahu wa sallim wa barik ala hadha an-nabiy al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka allahumma wa natubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.